بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا كالذين نسوا الله فأنصاهم أنفسهم إن إن الله عليم بذات الصدور ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شائر الله فمن هج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تنوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم alhamdulillah alhamdulillah mun saurari karatu alqur'ani mai girma daga bakin wani dan uwa shafi'u usman uh, to insha Allah kafin mu dora da sauraron karatun alkur'ani mai girma za mu fara gabatar da uba a cikin wannan bangare a cikin wannan ismi shine ashir ashir malam basu

yanzu za mu gabatar da malam zai mana tarihi kafin a shiga karatu ga malam bismillah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن جمع أجل ميدم وأنا أبنى تنا da ake ta rigima a kansa sai ya zo a kasa bambanta tsakaninsa kuma da an suka kuma da zo kuma gashi ya zo almuhim wasu masail ko wasu babuka guda biyu almaqtu'u wal munqati'u da yawa ana rigima a kansa ma huwa al wa ma huwa al-munqati' menene al-hadith al-munqati' menene al-hadith al-maqtur da yawa sai ga ko a cakuɗa su gaba ɗaya a kasa warewa kuma a ce gaba ɗaya su fashe gaba ɗaya alhadithul maqtu yana zuwa a cikin matani a babin da zaka ce alhadithul qudsi alhadithul marfu alhadithul mawquf alhadithul maqtu a wannan jerin suke ka ce al-maqtu sannan al mawqufu sannan al-marfu'u sannan al-hadith wannan ta inda ne cewa wato daga ina hadithin yake al-hadith al-maqtu shine wanda ta tabi'i ko wanda ba ta tabi'i ba magana ta maganar ka maganar sauran mutane an samu isnadin sai tana hadha hadith maqtu wannan wannan matanin ka kalle shi ne saboda ne ruya anil tabi'i an ba'dahu الحديث الموقوف شين والنبي الذي روي عن الصحابة حديث الموقوف على الصحابة رضوان الله عليهم من الأعمال والأفعال أما المرفوع هو الإسناد كوبا والسنة سمي كوبا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون الحديث القدسي الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى أما المنقطع هو في السند وليس في المتن المقطوع في المتن المنقطع في السند فالمنقطع أجير سوائك إلى شنجير الحديث المنقطع المنقطع منقطع والمعلق منقطع والمدلس منقطع ينا شنجير حديثي المنقطعات بلادية شيء المنقطع سناني بلادية بمعنى إن كشي المنقطع تردد وانا نسنا شكاشي المعلق والمرسل والمدلس والمعضل da kuma almunqati din yana ciki amma shi almunqati suna ne na gaba daya kamar kace sarki sarki misali to za ka rubuce sarkin guri kaza sarkin guri kaza dan ga almunqati dai suna ne wanda ke shabi yana daukan wannan hadisan guda biyar gaba daya almursal wal muallaq wal mu'dal wal mudallal da kuma almunqati din gaba ɗayan su sunan su ne alhadith almunqati amma kuma alhadith almunqati da sa na musamman shi ma yana da wata ma'anar wanda yake shiga shi layin su kuma mun gane wannan magana ina fatan za mu rike malam san ja lokacin da malam ya zo amma dai a takaici al munqadiru fi sanadi wal maqtu'u al matan Allah ba ni yayi ba assalamu alaikum wa rahmatullahi to ina mai gabatarwa Allah ta alhamdulillah Allah ya saka ma da Allah ta ka sunan mal to to alhamdulillah mun sauran sai da shi daga rafi da mai amfani muna fatan Allah ya ubangiji ya saka musu da alkhairi bayan haka yanzu abu na biyu shine za mu sace gabatar da malam ishaqa a matsayinsa na shugaba ciyaman na ita wannan tafiya baki da kuma shugaban ɗaliban hadisi domin ya ɗan yi tambihi dangane da abin da ya shafi ita wannan daura da aka fara ta yau insha Allah yanzu za a ƙara bayani ta bangaren sa malam bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك من السادوة أولنا مرانا تا الحميس أشرين دا ko كودة تارا إذا ما manta ba ga watan rabi'u awal a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas sannan kuma ashirin da takwas shi ma ko da tara da watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya ba komai ba sai don gabatar da muhabara kamar yadda aka sanar kuma aka samu 'yan matsaloli na a lokaci an sa za a gabatar da wannan muhadara karfe goma Allah da ikon su kuma Allah bai kadar hakan ba ina ba yan uwa hakuri musamman malamai na da ya zanto cewa abinda aka faɗa na lokaci din an saba da kuma sauran yan uwa ɗalibai su ma ina ba su hakuri bisa wannan ya tangarda da aka samu insha Allah yau babban malamin mu uba a gare mu dakta muhammad kabir kofa zai gabatar da tashi muhabar sannan kuma insha Allah ranar talata mai zuwa za a gabatar da sauran muhabarorin kamar yadda aka sanar sannan kuma insha Allah idan aka yi talata da laraba da alhamis to sati mai zuwa kuma insha Allah za a gabatar da daura din kamar yadda aka rubuta a takarda kuma aka sanar a kai tsaye yanzu zan yi abin magana ga malam abubakar abdulsalam ya gabatar da malam to alhamdulillah mun saurari bayani dangane da abin da ya shafi daura daga bakin shi shugaba na ita wannan daura muna fata Allah ya saka da alkhairi kuma yanzu insha Allah ba da zuwa ba duba da yanayi da lokaci ba a fara da wuri ba muna fara za a shiga ita muhadara gadan gadan da haka yanzu bai kamata a ce zan gabatar da malam ba insha Allah ko yanzu malam shi zai gabatar da malam dangane da abin da ya shafi matsayin malam da duk abubuwan da ma ba sai na faɗa ba yanzu haka insha Allah malam zai gabatar da shi malam bismillah الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد farko kamar yadda Sheikh Ishaq wanda shine shugaban jam'iyyar ɗaliban hadisi ah, na wannan makaranta na yanzu ya gabatar da uzuri ne ma ina ƙara gabatar da uzuri saboda أعمال بني آدم قابلة للتغيير أيوكا أن آدم كما يكن فارش كما أتنجا zuwa yau da safe ya tabbata cewa a wannan tiyatar zane ita kuma tiyata ce da take a kullatin bayan an gama jarabawa to kuma ta yi kaca-kaca dole sai an share an gyara saboda abin da za a yi yana da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma addinin musulunci addini ne mai kyau Allah mai kyau ne inna Allah jamilun yuhibbul jamal don haka da abin da Allah ya umarce mu da ni sai ka ga mai kyau ne fahajir wa hajurkum hajaran jamila fasfahi safhal jamil za ga yawanci abubuwa sai kaga Allah yana faɗa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban haka shi ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmal al dan haka jamaliya ah, Allah surar jamaliya wani abu ne da addinin musulunci yake son sa to sai an tsaftace wajen an gyara shi to kuma gaskiya ba wanda za mu dora wa laifi domin shi wanda yake ɗaure kula da wajen yana mana aiki ƙari akan aikinsa na wajibi kuma ba don mu biya shi ba so a jiya ne masa bayani kuma sai yau da safe aka buga mai waya ana jiran ya zo don haka ya makara bai zo ba kuma an san yanayin aiki na ɗan adam amma insha Allah gaba tun da mun ga wannan matsalar kuma wannan shine karo na farko da muka fuskance ta za mu tsallake ta ba za mu sake samun ta ba so da Allah ya haƙuri musamman 'yan uwa da suka zo daga waje na san ba za su ji daɗin wannan abu da ya faru ba ƙari kan abu da malam ishaq ya faɗa yau za mu gabatar da lacca ta farko ko makala ta farko akan sharafu ahalin hadith sharafu ahalin hadith matsayin malaman hadisi to zan zo bayani akan wannan ah, ba zai yi a gama gaba ɗaya ba musamman in ka kalli ahalul hadith da matsayinsu kuma ka kalli wanda zai gabatar da takarda don haka yau za mu yi fim ɗaya episode ɗaya gwargwadon yadda mai ɗaukar hoto ya ce mana lokaci yayi to sai mu ci birki a nan alabishin allah kai mu ranar talata sai a ƙara yin fim biyu yadda insha za a sa fi duniya ta amfana da shi sai dai mahimmancin zuwa shine a wajen malaman hadisi talaki a gaba da gaba a wajen malami yana da nasa riga domin kamar in ka ji asma'u min lafazin sheikh ne a lokaci ɗaya kuma za ka samu ijaza sabanin wanda shi kuma zai ji ta hanyar talabijin wanda bai halatta ya yi ya kai tsaye kan abin da ya ji a talabijin da ya halatta da gaba ɗaya mutane isnadin su ya zama ayi da sai kawai mu zauna mu dinga ji ta kasai na ɗaya kenan na biyu kuma game da su ɗalibanmu na hadisi da bakin malam basir wanda shine abul fasl ina ƙara tabbatar musu da cewa wannan yana ɗaya daga cikin a'malul a'malus sana halartar akwai lada na musamman dan haka shi yasa za mu halarto da attendance shi domin za mu ba da certificate kuma sa'an nan za mu yi itibarin wannan attendance sheet ɗin. a jarabawoyin mu musamman jarabawa kuɗi musalawul hadith da alwada fil hadith da alhadith da kuma dirasa fi kutubus sunna so duk ɗalibin da bai zo ba ba wani uzuri haka nan karɓaɓɓe na shari'a to ya sani cewa zai rasa wani abu a continuous assessment ɗinsa so daga halatta ijibari ce ga ɗaliban shekara ta farko da shekara ta so daga na san su malam ishaq da su malama binta za su ba da takarda ta attendance ga ɗalibanmu su sa hannu za mu ba da takarda ta attendance ɗin ga waɗanda suka zo daga waje su kuma amfanin shi ne ga wanda yake buƙatar certificate in an gama to zai biya a bashi certificate amma dai za mu samu ha ya halarci daura ya amfana amma certificate sai ga wanda yake buƙata in ya so sai ya rijistar certificate sai a bashi ina fata an gano mu. lacca ta gaba bayan malam ya gama akwai almuwatta ta imam malik da yadda ya kamata ɗalibi ya fa'idantu da ita wanda dr isa suleiman zai gabatar sannan lacca ta gaba kuma akwai waƙafatu min tahammul ulama wa sabrihim ala at tahsil wa talab Eh, labarai da tarihi da kisoshi na malamai salaf as-salafus salih da kuma irin yadda suka cije suka jajirce suka jure wajen wahalar neman ilimi da kuma rayuwa wanda malam kasim umar hotora muke sara insha Allah zai gabatar watakila ranar alhamis in Allah da in komai ya tafi yadda ake so to sannan an tsallaka sati mai zuwa akwai umsiya shi'iriya da za a yi kunsiya shi'iriya shine malamai na adabi za su zo kowa ya zo da baitukansa na waka da su abu muhammad annalisi nan eh, wanda yana da manzuma kame da na faɗa muku akan rumus da ibn hajar a taqribut tahdhib kha'un lil bukhari mimun lil muslim ila akhirih gashi yana zaune da baƙar hula da wani tabarau da kaya farare da ɗan kwaba kwabo baki-baki ina ganin zai taso ma sai ya dawo nan gaba don kowa ya gani shi bismillah taso malam abu muhammad ka taso kowa ya ganka malami ne a cikin ɗalibai kuma ɗalibinmu ne asali a nan legal a qur'an science to zai zo shi ma yana da nasa waƙoƙin akwai waƙoƙin da ya zaki kuɗi ya cicci mutuncin kuɗi a ciki su naira dinnan su dinari su dirhami su dala duk ne ba su ba to tana nan ya taɓa cin musabakar waka da ita a jami'ar bayero yanzu kuma ya kammala jami'ar bayero alhamdulillah kuma marubucin littattafai ne na addini akwai rubuce-rubucen su suna nan ta so ka dawo gaba da gaban jama'a to bayan shi akwai su malam muhammad sani alaramma barista Ah, da dai sauran yan uwa mawaka za mu kawo na larabci da na hausa a irin tsari na adadi domin ƙara karfafa ɗalibai tun da ɗalibanmu sun karanta hadisi arabic education sannan akwai daura kan littafi da labirari ta ɗalibin ilimi wanda insha Allah malamai su ba za su haɗu su gabatar da a sati na sama wanda a ƙarshe kuma za mu yi hafla gagaruma wacce za mu yaye ɗalibai mu sallame su to ina fatan wa'anda suke nan cikin ɗalibai za su ji wannan wa'anda ba sa nan kuma a musu kasheri cikin ɗalibanmu na nan a gaya musu wannan shine sako da muka bayar daga department da fatan insha Allah kuma za su kiyaye a wannan bayanan na wasu kila duba su ga cikin rikodin din da za a haska a talabijin ba sai laccan mu ta yau sharafu ashabin hadith matsayin malaman hadisi wanda zai gabatar da lakcar babanmu ne ko kuma kakan a shehin malami dr muhammad muhammad kabir ibn muhammad al-kofawi al-akari mutumin garin kofa ta bebeji lokar gamman a kanan najeriya sannan kuma al'asari ana danganta shi da ilimin hadisi wanda wannan kuma ba sabuwar dangantaka ba ce an samu a cikin salaf waɗanda aka danganta su da wannan lafari kamar al-imam al habib a zainuddin abdulrahim ibn al-husayn al-iraqi al-athari al don haka wannan shine ma'anar sunan nasa malam malami ne a wannan makaranta gagarumin malami ya kai matsayi na chief lecturer ya kora malinta a babi na kwaleji kuma dakta ne a fagen hadisi ilimin hadisi kuma masanin harshen larabci ne ya yi digirinsa na farko a kan harshen larabci da darussan musulunci a jami'ar bayar ta kano ya yi digirinsa na biyu guda biyu ya yi digiri a kan hadisi a jami'atul firqiyar alamiya a sudan a khartum a jamhuriyar sudan kuma ya yi wani masters din a ma'ahadin khartoum dauli wacce aka sani da ma'ahadin duwal arabiyya ko jami'atul duwal arabiyya a can khartoum din dai a sudan akan tarbiyya education sannan kuma ya yi PhD ɗinsa a dai jami'atu jami'atu Ifritiyar Alamiya ko jami'atu Umdurma na jami'atu Qur'an Karim da take can Sudan din ya rubutun sa na ƙarshe akan al-Imam Tirmidhi wa manhajuhu fil jarh wa ta'dil Imam Tirmidhi da kuma salon da yake bi wajen yabo da fallasa game da abin da ya shafi malaman hadisi kuma risala ce da take ɗaya ce tamkar da dubu babu ya ita a wannan babu malam yana da rubuce-rubuce da yawa musamman a fagen hadisi da ilimin hadisi a rubuce-rubucensa waɗanda suka ga haske a yanzu haka sun fi goma tsakanin karami da babba wanda a ciki a wanda zan iya tunowa akwai nazari da kuma tankaɗe da rairaya ga da abin da ya shafi hadisin ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah wanda ba a riga shi rubutu a wannan babin ba littafin sai yana nan kuma ya ƙara wani abu a duniyar ilimi sa'an nan kuma yana da littafi da ya kirawo shi da suna fatahi na ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake mai ɗaukaka kuma mai iko dangane da bayani akan halaccin idan an ce la haula wala quwwata illa billahi a ce menene la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to sannan ko bayan nan yana da littafi a waƙe da ya akan tajawiri na alƙur'ani wanda shi wanda suka duba littafin akwai shek jafar mahmud adam wa ujiba bihi sa'annan kuma bayan nan yanzu ya kufa akan mayar da ilimin hadisi a salo na waka yana da waka da ya ta'alfiya ce mai baiti dubu ta karu ma akan dubun ta kara dubu akan abin da shafi ilimin hadisi yana da manzuma akan ilimin tahriji sannan yana da manzuma akan abin da ya shafi sharfu ahlul hadith wanda ita ce wannan manzuma ce a waƙe da ya yi ta wanda insha Allah za mu a hannun Ustaz Ishaq da kuma binta maza sai su tuntuɓi Ustaz Ishaq sai su yi registration sai a ba a haɗa gaba ɗaya a je a printing wanda shi yake bukata dan gaba sun zai zo sai ya zo da ita mata kuma sai su karɓa a wajen malama binta wacce ita ce shugaban a ɗaliban hadisi ɓangaren mata to malam ba tare da ɓata lokaci ba yanzu zai zo ya gabatar mana ita wannan lacca ya karanta mana ita in mun samu haske za mu sa a projecta da projecta mun zo da ita to amma mun yi rabon azanci wurin nan ya yi haske da yawa wataƙila mun haska ba lalle a gani ba amma in mun samu labule mun rufa nan din to za mu haska sai a dinga gani a jikin bango sai a dinga ganin baitukan suna bayyana a jikin bango amma insha Allah gaba duk wanda yake bukata sai ya je ya karɓi photocopy fitinta ya dar ubangiji muna sa ran daga yanzu zuwa lokacin sallah a azhar za a tashi da mun fara karfe goma to da yanzu mun tashi kowa ya tafi gida amma in Allah ya yarda ba za a dinga fara karfe goma da fatan Allah ya bawa malam iko da kuma sa'a gabatar da ita wannan takarda abin da na manta faɗa ba shi malam Limamin ne na juma'a a masallacin babban masallacin juma'a da ke a law school ta nan kan law school wacce ta a sunan gari eh bagauda wacce ta ke bagauda kuma malam yana da mata uku akwai ragowar turbi daya sannan da kuma tarihi daya da kuma tarin almajirai dukkan mu nan almajiran malam ne wa naftahiru bi dhalik malam bismillah minti hamsin da biyar ne episode ko hamsin mare kawai in yi kusa sai a yau malam alama don na saboda a samu komai ya shiga cikin suna ɗin bayanan mu sai a yanke wanda ba za su yi hmm? ina kuma muna mara bari yan fomo yan social media suna nan suna ta aiki suna da wata aljihar sa hmm? eh, ne sa na ƙasa ah. na riga wannan ma a ta tafi sai a a yi bidiyo ɗin ilam ne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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه نعم وكل بدعه ضلاله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته to abinda zan fara cewa shine alhamdulillah magana ta biyu kuma yawancin ku dama dai ɗaliban hadisi ne ku riga mun san juna ni da ku ba haka ba kun san ni na san ku ko ba haka ba kun san ni mutumin ƙauye ne ko ba haka ba ba haka kuka sani ba idan Allah yawwa to a wasu lokuta idan ana faɗar wasu maganganu sai ka rasa yadda za ka shi dai ne faɗan maganar saboda girmansa da matsayinsa ba za ka iya taka masa birki ba amma kuma tuni ka riga ka taka masa birki a cikin zuciyarka saboda ba zai gani ba ko ba haka ba saboda za ka iya cewa da shi ba haka abin yake ba saboda girmansa babba ne shugabanmu ne gaba ɗaya ana ganewa to ah, kamar yadda kuka sani suna na kabiru kofa kofan garinmu ne kamar yadda kuka sani wanda aka ce ka'ida saboda wani abu guda ɗaya na riga ku zama a aji shi ne kadai amma watakila kamar yadda nake gaya muku kun fili duk abin da ake bukata duk abin da ake kallo kun fili to amma dai abin da ne sauri na sarɗaɗo daga ƙauye na zo sai na ku shiga aji sai aka riga bani certificate sai aka ce ku zo na matsayin ɗalibai <clears throat> ni kuma a matsayin malamin koya muku haka muke tafiya ake gurgura a hankali cikin kuri ko ba haka bane to yanzu ma wannan abu da aka rubuta za a karɓe shi da hakuri saboda abubuwa guda abu na farko shine shi gaskiya larabci ba fayyana ba ne to amma dai watakila idan akwai abin da ya kamata a yi a gidanku a lokacin da ya kamata a yi idan ba a yi ba idan ka zo ka nuna ka ci ya kamata a yi kaza ana ganin ba kai laifi ba ko da kuwa lokacin bai yi ba watakila a gaya maka yi hakuri sai nan gaba an bai ci abin da rike nufi ba ne kamata a ce na rubuta wannan ba shi shugabanmu shi kamata a ce ya rubuta wannan tuntun da kuma wasu wanda suka gabace na suka gabace shi abu na farko kenan abu na biyu wannan rubutu ya jima yawancinsa ya jima domin tun shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1991 kenan miladiya aka rubuta wannan ku kirga shekara ne kenan 1991 ko nan ina to kun gani ko to lokacin da shi malam ya buƙaci a zo a gabatar da wani abu da zai zama kamar shimfiɗa ga daura da za a gabatar sai yake ga musu to akwai wata manzuma dai wacce take duk da dai an jima da yinta. shi amma abin da ya kamata ne tun da dama duk abin da yake gaya muku cewa an rubuta kaza an rubuta kaza idan na rubuta ba su nake kawo su duba ba a sa zan biyo a masa kata kata gyara kaza nan an bata kaza nan ba daidai bane nan kaza nan kaza tambayi shi zai gaya muku to sai na ce masa zan ɗauko wannan manzuma in karkaɗe ta in sake duba ta in kawo maka ka gyaggyara idan ka gyaggyara in ya so sai a zo ban san ma wai za a ɗauka a nuna duniya ba na ɗauka yadda muka saba harkokin ni da ku sai shi to to abubuwa suna ta tafiya ni ban san abin ya matso kusa ba na jin da kwana hudu ne sai buwan waya ina kaduna sai ke cewa a ranar yaushe ne ranar talata za a gabatar da takardar ta na tun talata ce kwarai da gaske ce to shi kenan ba kuma Allah ya ba su saboda ina kama da shi to kuma da na dawo wato Allah ya sa mun haɗu ba saboda haka wannan takarda ba ta je hannunsa ba bai yi kanikanci ba bai yi fara da bikin ba bai ji ba saboda haka duk abin da za ku ji ku yi hakuri ba dan wato girman abin da aka kira sunan takardar ba da kuma watakila wasu abubuwa da aka zuba da sai ce muku saura ne sauran tuwo ne ana fahimta so ku karba da hakuri abin da aka ji na kusakurai to sai a yi gafara dama ba wajen kuskure ne abu na kusan ƙarshe shi ne abubuwa guda biyu kusan aka kalla a cikin ta wannan mazuma abu na farko shi ne a bayyana daraja da kima da girma da mutunci na wa'abuta hadisi abu na biyu shi ne fito da gudunmawa da su suka bayan. wanda su su kaɗai ne suka ba da wannan gudunmawa suka sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda waɗannan gudunmawoyi da suka bayar ita ce ta sa suka samu wannan matsayi da girma da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su waɗannan abubuwa guda biyu su nake so a falla a cikin wannan manzuma to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muka dace ga alaramma mai alkur'ani mai hadisi mai larabci mai waka ta hikima shi kenan kaya ya tsinke a gindin kaba saboda haka yana nan duk inda ya ji abin da sai doko ni ta nan ko kuma ku doko ni ta nan sai in ƙara tsayawa yadda ya kamata tsaya na ba da uzuri kar a zaci cewar za a ji komai zanzan kamar yadda ya ya kamata ta kasance a da larabci ba nan na fuskanta ba abin da nake so wato na har gizo abubuwa ne dan a fahimci cewar malaman hadisi sun ba da gudunmawa da su su kaɗai suka ba da wannan gudunmawar a janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abu na ɗaya abu na biyu shine akwai wasu nasoshi da suka tabbata wanda suke nunawa ƙarar cewar ma'abuta hadisi mutane ne masu kima mutane ne masu girma mutane ne masu mutunci mutane ne masu daraka, waɗannan abubuwa ne iso a kalla amma babu laifi idan mutum yana da zauki a wani fanni ka kalli fannin ka abu na amma dai waɗannan nake so a kalla in za a ba ta maki a ba ta maki in ma za a sun da su ke ta ana ganewa to zan fara kowa ya shirya kowa ya kakkaɗe kunnuwansa eh yau ba mutum ɗaya ne kawai ya kakkaɗe kunnuwansa mutum ɗaya mutum biyu ɗaya kuma ya sha fuskarsa masha Allah to ya fara da bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim wannan ina so ma ya gaya mana baharin waka wato waƙar siniya ce wato da sin mai kasara take karewa to ina so malam ya gaya mana baharin waƙar idan na karanta baiti ɗaya ko biyu ko uku to ya gaya mana baharin waƙar da shi gwani ne mahiri ne alƙur'ani ko mahiri ne a ɓangaren larabci أعوذ بالله رب الجن والناس وخالق الخلق صنوان وأجناس سبحانه وتعالى جل نحمده بلا فتور ولا كسل وإكناس ثم الصلاة على خير الورى دعما بلا انقطاع واحتمال واختراس وآله وصحابته الكرام كذا جميع من حقق التوحيد في الناس خير الكلام كلام الله ليس به من وغبن لطاريه وإركاسي ثم الحديث كلام المصطفى يتلو لأنه خير تبيان وإحداث أهل الحديث هم أهل النبي ووارثون من علمه من دون وسواس. kai kanmu ne a wannan hanya ko wanda ba habibi basit mumtaz Allah ya mun albarka ne da kai da kuma <laughs> to yace a'udhu billahi rabbil jinni wan nas yana neman zari ina neman zari wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake shi ne ubangijin aljanu da mutane wanda yake kuma shi ne wanda ya halicci halittu wanda suke tagwaye silwanin wato asalin sinu shi ne uwa uwa halittu tagwaye ya halicci mace ya halicci namiji wa min kulli na kalakana zojeni la'allakum tadhakkarun kowanne al'amari da aka gani Allah subhanahu wa ta'ala ya halarci namiji da mace namiji da mace namiji da mace wanda bincike na zamani na kimiyya ya tabbatar da cewa duk abin da aka gani to mace da namiji ne mace da namiji ne a tare bishiya an ka ganta ga bishiya misali ka dauka bishiyar mangoro to mace da namiji ne a ciki a hudar ake ganewa wannan hudar wannan kilinin da ke jikin hudar shi ne yake tasowa na namijin shiga cikin namacin sai a samu wani abu ya dunkule yana nan yana girma yana girma kawai sai da kwallo sai ga mangwaro haka nan ɗorawa haka nan kanya haka nan dinya kowane irin al'amari Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya yi wannan hikima ya kamata a kodi masa wanda ya wannan hikima to ya kamata duk abin da ya kama naka ka gudu ka je ka fake a wajensa Allah subhanahu ta'ala shi ne ya halarci dukkanin halitta kuma ya tsara su daban-daban jinsi-jinsi nau'i-nau'i wasu halittun misali yin ka ɗauki mutane ga wasu misali Allah subhanahu ta'ala ya yi su baƙaƙe gudun wasu Allah ubangiji ya yi su wankan talauɗa wasu Allah ubangiji ya yi su farare wasu Allah ubangiji ya yi su jajaye akwai waɗanda Allah ubangiji su kona ne a'a wata ina ne ku sani ba kun shiga cikin ruwa kun shiga ƙarƙashin ƙasa kun hau sama eh iyaka inda ku sani ba tun da aka samu baki aka samu fari aka samu ja watakila za a samu kore ko watakila karkace a ana fahimta to in ka duba wato yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yada halittunsa a bayan ƙasa kuma har yanzu ba a zo an samu wani ya zo ya yi kilif a kan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ba cewa ba haka al'amarin yake ba wani zo shi kwashe mutane shi waɗannan na wani yi na halice su ko kuma ce ai daga yanzu an daina samun dabbobi saboda ni na halice su ba Allah ba ana fahimta duk tsawon lokacin da rayuwa ta ɗauko har zuwa yanzu komai an bashi na Allah ne saboda haka shi ne subhanahu wa ta'ala tun da rayuwa tana da matsaloli ko ba ta da matsala to idan al'amari ya taso na matsala ko ka hange shi ko bai taso ba ka je ka fakke da Allah subhanahu wa ta'ala shi sa malamai suka ce al-isti'aza nau'i ne daga cikin nau'o'i na ibada Allah subhanahu wa ta'ala kadai ake neman tsari a gare shi kuma ya ba da tsari kyakkyawa ingantacce wanda yake ba da amfani shi sa watakila ya dan saba da wato ɗabi'a su masu waka an fara da basmala sai kuma aka buɗe da uzun lalata mai shekaru da ko ba haka ba watakila wani zai iya cewa ai karatun alkur'ani ne ake farawa da uziya to na ba ku aiki ku je ku bincika ya halatta ba karatun alkurani shi ma fara da uziya abin yadda wanda mai yawa fara ya halatta na'am saboda me saboda mana ya fara da ita a jere a bincika kan wanda dalili subhanahu wa ta'ala jalla nahmaduhu Allah subhanahu wa ta'ala mun ambaci sa mun ambaci sa ubangiji ya ɗaukaka daga dukkanin wani kasu duk wani abu da za a yi tunani a ce abu kaza na kasu ne tawaya ce subhanahu ta'ala ba ta matsawa kusa da shi subhanahu ta'ala duk wani abu da za a ce na ɗaukaka to an bar masa nasa ne Allah subhanahu ta'ala shi ne subhanahu ta'ala jalla ya girmama ya ɗaukaka gabanin dukkanin wani abu da za a ce na kasu ne duk wani abu da za a ce sunansa ba ko tawaya subhanahu ta'ala ya girmama gabanin wannan saboda haka muna gode masa muna yaba masa muna yi masa jinjina subhanahu ala a bisa abubuwa da ya yi mana ga su nan masu yawan gaske wanda ba za a yi kiyaye su ba godiyar da muna yin ta bila huduri wala kasari wa ikina muna gode masa ba tare da yankewa ba haka ne muna gode wa Allah ba tare da yankewa ba kullum ko da yaushe godiyar Allah muke eh ba zo laki a cikin wannan eh haka ne kowa haka ne kuma kuna gode Allah bila futuri wala kasri babu kasala ko ana da lafiya ko ba lafiya ana gode wa Allah ko da shi ko ba shi ana gode wa Allah ai da haka ne da muna gode wa Allah subhanahu wataala ta'ala bila ni wala kasani wa ikhlasi to da al'amuran mu bai wake bai waken mu da ni'imomin mu duk abin da muke bukata da tuni ya ribanya ya ribanya ya ribanya da tuni ni'ima ta lullube mu saboda ne eh saboda ne eh la in shakartu la azijannakum haka ne an ga kuma aka rama to ko dai ba haka ba ne to muna so mu zama haka muna so ya kasance fata ne na gari mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mu rika gode masa bila futurin wala kasalin wa ikinasi ba tare da yankewa ba ba tare da kasala ba ba kuma tare da buya ba dokewa shine ikinas fala uqsimu bil kunna al jawari kunna thumma salatu ala khairi wa da'aba sannan bayan da abin da aka gabatar na yabo da jinjina da girmamawa ga Allah subhanahu Ta'ala muna biyan biyantawa da ambatan salati ga Allah Muhammadu alaihi salatu wasalam wanda shi ne mafifici a cikin dukkan bayi duk wani wanda yake sunansa bawa duk wani abu da ake kiransa sunansa halitta to Allah Muhammadu alaihi salatu wasalam shine shugabansa ya fifice shi shine gaba da shi ta kowace fuska ina hujja hujja kada lura sun musulatu ala khair lura da aban babu yankewa ai salati ai tai ai kuma ba mun karanta ba cewar salatin manzon Allah maganin matsala ne ko ne za ka yi ta salati za ka yi ta salati ka kiyaye farilla ka kiyaye komai da komai to ka ɗauki salati shi kenan ba ka da matsala ana ganewa za ka ci jarabawa za ka samu mutu an gane ko za ka soka za ka sota an gane ko in ci gaba eh kada wani ce shi yake ana fahimta aban tutur ba yankewa ai ta salati ai ta salati to shi ma wannan in ba haka bane to ma'anan mu fata muke yi Allah subhanahu wataala ya azurta mu ya yaukaka harasan mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ai ba kai fata tunda Allah subhanahu ta'ala ya sa mu a wannan tafarki wannan hanya ta hadisi to ashe ya ajiye mu a majalisi na yin salati ingantacci ka sani ko baka sani ba kana da shiri ko ba da shi ko ba kan shi ga manzon Allah alaihi salatu wasalam ana ganewa wa alihi wa sahabatihi al-kiram kaza jami'i man haqqaqa tauhida fil nasi salati Allah subhanahu ta'ala ya yi ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi wata fassara ma da aka yi wa ala Muhammad ka ɗauko ta ka ɗora ta a nan duk wanda ya shiga ciki Allah subhanahu ta'ala ya masa wannan salatu Hakanan nan sahabbansa abokansa mataimakansa fiyayyin halitta bayan annabawa su ne sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam kakka ba ɗayan su su ma subhanahu ta'ala ya sa su a cikin wannan salati daki daki daki daki daki ake bi to bayan su kuma sai aka ce haka nan duk mutumin da ya tsaya ya tabbatar da tauhidi duk mutumin da ya tsaya abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi domin sa ya tsaya ya tabbatar da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi a cikin wannan salati Saga. ya haka ko ba ta ba ka ƙona bayanka yawwa baka taɓo shi ba eh amma kar ka mutsine shi ko ba ka sai shafa maka bacci na so duk mutumin da ya tabbatar da tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi a cikin wannan salati ma'ana dukkanin musulmai wanda suke musulunci ingantaccen musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta a cikin wannan salati sannan ma sai ka faɗa a cikin sharhi duk mutumin ma da yake tafiya karkace Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi ya zo ya tabbatar da tauhidi shi ma zai shiga cikin wannan salati خير الكلام كلام الله ليس wa مل وغبن wa وإركاس mafi alkhairin zance mafi kimar magana magana wacce tafi kowace kima da tsada da daraja shine zancen Allah subhanahu wa ta'ala me kenan alqur'ani ko to attaura ba ta shiga ciki eh bible ya shiga ciki eh present bible ya shiga ciki zabura ta shiga ciki eh to ba zancen Allah bane eh ci aka yi mafi alkhairin zance shi ne zancen Allah a taura ba zancen Allah bane eh eh ya kuka shiru eh <laughs> kun ji abin da Shehu Malam Yusuf ya ce kuna tare da ko eh amana rasul wani azarin mai ja wani amana rasul mhm. amana rasul mhm. to نعم mhm. نعم نعم الحمد لله ما شاء الله نعم to duk mutumin da yake so a shigar da shi cikin wannan addu'a a nan ɓangaren ya tashi a cikin rabin rabin minti ya zauna eh? Khairul kalami kalamullahi laysa bihi mallun wa zabulun liqarihi wa irkasi ta shi ka lissafa mu da ba yi kuma kai hukunci da adalci tsakani da Allah in ka ki ya yasa ka aiki kai ba ba ruwana eh ni kake kallo to ka kalle su eh kallon da aka ne min yawa kika ce mai mafi alherin zance ne zancen Allah subhanahu wata'ala ana fahimta ne mafi alherin zance shi kadai ne mu'amala da shi ibada ya ce ya zauna me yasa ya zauna eh مل مل عن سماع حديث فليخرج إذا إيه مل عن القيام يا أخي نعم مل وغفل لقارئ وإركاس wanda duk yake karanta alkur'ani in ti akwai ɗarsuwar imani a zuciyarsa koya take to ba zai taɓa cewa yau ko shekaran jiya ko waccan ko ɗaya wancan ɗin daɗai ya taɓa jin ƙosawa da karatun alƙur'ani ba wannan ɗaya daga cikin da ita alƙur'ani ba a jin an ƙosa da karatun alƙur'ani in dai akwai imani amma akwai gajiya ana gajiya ana jin bacci saboda yanayin man da ka sa a jikinka ka da shi kai amma da shi ya ƙare kun san abinci da muke ci da iska da muke shaƙa mu shaƙi oxygen mu fito da carbon dioxide tana tafi da rayuwarmu kamar mai ne da ake zuba wa inji to lokacin da kake ta aiki kake ta aiki kake ta aiki man ne yake tafiya man ne yake tafiya idan ya ƙare su hawa ɗinka sai su fara saki su fara saki ka fara jin kasala to wannan ana amma zuciya ta ji ta kosa daga latin alƙur'ani ba ta musulmi ba ana fahimta ana ganewa kullum kana karanta alkur'ani ba abin da musulmi yake mimikawa a kullum kamar karanta alqur'ani ko ba ka karatun alqur'ani a kallon mutum zai sallah sau biyar ta fara ko da baya na sallar ta nafila ana fahimta to amma mutum bai taɓa ci da na ya ƙosa da karatun alqur'ani ba Da bari ko komai ya ɗansa kowane irin labari kowane irin labari in ka karanta shi ka karanta shi wanda za ka wannan ai wannan ai cikin mun abin wannan cikin mun karanta tun a firamare muka karanta magana jari cikin mun karanta komai daɗin labari in ka karanta ka karanta za ka ji ka kusa da shi a bada alƙur'ani ko babu asara a cikin karatun alƙur'ani ka karanta shi ba karanta ba ba ka da asara ka karanta shi ka karanta ba ka da asara a nan ne ma kake da kwarewa saboda haka babu wallo ba kosawa babu gagwado ba asara game da karatun alkur'ani ana fahimta shi ne babu kosawa babu asara ga mai karatunsa sannan kuma mutum idan yana karatun baya jin irka baya jin kyama ba ka jin kana kyamar abin da kake karantawa in dai mumini ana fahimta hadisu kalamun كلام ya tulu li'annahu khairu tibyani wa ihdas wanda yake bin qur'ani a wannan darka shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka ce ma'abuta alqur'ani su ne ahalin Allah subhanahu wa ta'ala inna lillahi ahalina min al-ard su wane hadisin Anas waye ya matsayin hadisin na ba ku aiki inna lillahi ahalina min ahli rabbikum ahlul qur'ani hum ahlullahi wa khasatu ma'abuta alqur'ani sune iyalin Allah subhanahu ta'ala to kamar yadda yake kuma ma'abuta hadisi sune ƴaƴan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan darajar alqur'ani abin da yake biyo qur'ani dab da dab shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fi kowa da bauta da samun daraja da kima su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayo qurani kuma suka rike shi suke aiki da shi daidai gwargwado inda ya kamata waɗanda suke ƴan ajinsu dab da dab gasunan gasunan suna hango dajinsu suna hango ƙunansu, suna jin maganarsu suna halka tare su ne masu harka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah ya sa ku kun kenan idan mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa masa biyu ga alƙur'ani ga hadisi in ka zo ka ce masa fil imashal ko ka ce masa jahar ana ganewa in kai sha'awa yau ka ce masa fil imashal an gane ko gobe mu watakila ko jibi in kai sha'awa sai ka ce masa jahar ana fahimta to ubangiji Allah ka haɗa mana Allah ka bamu ko da mu hadisi alqur'anin ba ubangiji Allah ka ba mu darajar masu alqur'ani ana fahimta so bayan ma'abuta alqur'ani bayan alqur'ani daraja ta dab shine daraja ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa da annahu khairu biyan saboda hadisin annabi Muhammadu alaihi salatu wasallam shine mafi alkhairin bayani na alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da alkur'ani ya saukan mana da shi don mu fahimce shi mu fahimci addini mu imani da shi mu aiki da shi don mu sami yardarsa haka ne haka ne wanda ya haɗa cikin zugo mai ɗaga hannu eh ashirin talatin arba'in hamsin sittin sittin saba'in saba'in tamanin a to misali idan kai satu ka jiyo sittin a tara da goma nawa kenan a ƙara wata goma nawa kenan ko ba haka ba to wanda ya haddace tamanin ya ɗaga hannun mu gani eh wanda ya satu ya sake dawowa ya ƙara saba ya ci goma ya ci ne daga hannu to ala ramma ala ramma kana da sauran aiki to ai abin da ƴaƴan naka suke nuna ba ban ci hadisi mai ce su ba amma anya a yi hadisi ba Qur'ani eh ayi hadisi ba Qur'ani eh to ubangiji Allah ya mana agaji shi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi shine mafi alkhairin bayani wa anzalna ilayka alkitaba litubayyana lin ma nuzila ilayhim Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani domin ya yi wa mutane bayani to bayanin alqur'ani cikakke ya bayyana ne a rayuwar ma'aiki alaihi salatu wasallam gaba ɗayanta abubuwan da ya ambata abubuwan da ya aikata abubuwan da aka aikata aka farfada a gabansa ya doka musu sam duk gaba daya su ne fassara ta alqur'ani so duk abin da aka raba shi da manzon Allah alaihi salatu wassalam a wajen kuma abuta hadisi kun ce shine hadisi ko to shi ne mafi alkhairin bayani so duk mutumin da yake so ya fahimci alqur'ani idan bai fita hanyar hadisi ba zai kuskure saiwa zai tafka kuskure daga cikin tafka kuskure kuma zai tafka jirgegiyar asara duk mutumin da zai kwararren alkur'ani ya ce yana so ya fahimci alkur'ani yadda ya kamata ba ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to zai tafka kuskure saboda bayanan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi alkhairin bayani kuma shi ne mafi alkhairin ilimi ana ganewa to mun ku fara shigowa wato gonar ta أهل الحديث هم أهل النبي ووارثون من min من دون وسواس Ko ma'abuta hadisi su ne ma'abuta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su suka gaji ilimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake da shakka ko babu yake daga hannu akan abin da aka ambata wanda yake da shakka ko babu ita ya daga eh babu ita to <laughs> babu wani kace na ce babu shakka babu tababa babu kokonto cewar ma'abuta hadisi su suka gaji ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka su ne ahalin ilmi ana ganewa saboda haka kowa a yanzu a zuci da bayyane ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda me saboda Allah ya rubuta shi a cikin ma'abuta hadisi ni dai na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya haɗa da ku eh na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya haɗa da su baban gwale ko ba haka ba baban gwale ya ƴan gwale ko ba haka ba baban gwale ƴaƴan gwale haka ne to ina gode wa Allah da ya haɗa da baban gwale da kuma ƴaƴan gwale ma abota hadisi kowa ya ce ya gode wa Allah kowa ya ce ya gode wa Allah ai ba ka ce ka gode wa Allah kai ka ce ka gode wa Allah eh eh me ma'ana alhamdulillah to ma'ana alaramma idan mutum ce alhamdulillah ya gode wa Allah ko yaban ubangiji yayi ka gode wa Allah abu Sani ni'imar da ya maka kace alhamdulillah eh ko sai ka ce na gode wa Allah Allah ramma kai za ka zo kai wa ayanka bayani tun da kire ka ce ko ba ka je mutanen gemegi mai da suka ce wa jikoki na ko ba haka ba to manya dai sun faɗi magana sai dai a da kai lahum mazaya kadim ta zo fiha abada fa haqumu min ghairi ilbasi ma'abuta hadisi suna da wasu darajoji suna da wasu abubuwa da suka keɓanta da su masu yawa da su malamai sun yi rubuce-rubuce a kan darajoji da kima da matsayi da girma da mutunci na ma'abuta hadisi akwai rubutu kala-kala saboda haka nan za a lalleka a sakuro kaɗan daga cikin darajoji na malaman hadisi darajoji na ma'abuta hadisi za a kawo muku in Allah ya yarda ba tare da ilbasi ba ba tare da an cakuɗa al'amarin ina ba za ka gane ba ko zuwa aka yi aka ce maka shikenan ma'abuta hadisi tunda Allah subhanahu ta'ala ya keɓance su da siwa hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hidima kasancewar an ajiye su a aji mai darajar gaske wanda yake karanta larabci ubangiji Allah ya saka masu da alkhairi masu yi wa larabci hidima Allah subhanahu wataala ya saka masu da alkhairi ubangiji Allah ya kara musu kwarin gwiwa mutane ne masu daraja mutane ne masu ana ta abin da nufi Rike-rike karanta larabci ina karantawa domin in zo in fahimtar da mutane don su fahimci addini ina karanta larabci ne domin karatun larabcin ya zo ya yi wa hadisi hidima kuma yi wa alƙur'ani hidima wannan aiki ma da wannan aiki amma idan ka zo ka zube su a faifai ba zai kai girma da darajar wanda kai tsaye hadisin yake wa girma ba ana fahimta sai na je na samo abin da za a yi wa hadisin hidima zan zo masu yi wa hadisin hidima in zo in daɗa kyautata musu ba ɗaya ne da mai yi wa hadisin hidima kai tsaye ba kun gane abin da nake nufi ko ba fahimta ba ma'ana malaman hadisi da ɗaliban hadisi hadisi kai tsaye suke hidima malaman larabci da ɗaliban larabci waɗanda ke karantar larabci da cikakken niyyar a zo a yi wa addini hidima kuma su ma za su iya nutsuwa da waɗancan amma ba kai tsaye ba ana fahimta saboda ni dai ina jin ban taba ganin wanda yake karanta larabci ina jin ban taba ganin wanda yake karanta larabci musulmi ba dan yayi wa hadisi ko qur'ani hidima ba in ma da shi ku kuka san shi ina magana ne da mai karanta larabci da nufin da zummar yayi wa hadisi ko qur'ani hidima to wannan wanda saboda haka izo yake karanta larabci ba dan cewa ya kai bari mu je ko dan ne da goma mu samu ba bari mu je ko dan yin sinin mu samu ba bari mu zo digirin nan ba a ba gori aka masa ba Ki sa karanta larabci a ba zuwa yake yayi karatun da ya samu kwali ya aiki ba ba kuma irin waɗanda ake faɗa bane wanda misali ce kawai su larabci suke hidima adabin larabci ne kadai a gabansu in suka zo ake karatu za su fara da bismillah ba ba su musulmi ne sai a ce ba islam su da ake karanta ba larabci ne kada yake abin nan ba da waɗannan nake ba waɗannan tamu za ta haɗa mu da su amma ku gaya musu cewar larabcin da suke karanta su kun haɗu da su ku gaya musu ko a kafar legal ko ku harganan gaya ku gaya musu cewar. ba dan hadisi da alqur'ani ba wannan larabcin da suke suke ta kalkala an akwai kalkala a cikin larabcin suke ta wannan akwai wannan akwai larabcin suke ta rubuwa da saboda wai duk ba dan alqur'ani da hadisi wa larabcin hidima wa larabcin garkuwa ba ba za su zo su same shi yanda suka same shi kuma suke tunkawa kansa ba Allah sama ma karku hadu da su a inda magana ne da masu karatun larabcin da kyakkyawan niyya to su ma kansu ba ɗaya suke da darajar da wannan kawai tsinduma ya kai tsaye hadisin yake fi da wannan hadisin yake karanta ba ana fahimta in ma ba ku yarda ba to zahiri zai nuna cewar idan aka zo a ƙarshe in aka baka kwali za a ga hadisi nan nan aka ba shi kwali zai ga abin da ya karanta da nan ana fahimta an gane in ma ba a yadda ba idan aka zo ana fito da matsaloli na hadisi kaza kaza kaza irin abin da yanzu misali karatu babba mai tsada da malam musulmi zai mana bambanci tsakanin makafoi da gomai mukazi ko ba haka ba kaga shi kenan sai a zo misali a zo ana irin fassara nan da ake cewa misali wato wannan hadisi a ce hadisi ne rafiyayye ko ba haka ba ko kuma hadisi ne wanda aka aike shi ko ba haka ba kashi nan dai <laughs> ana fahimta to kaga a nan al'amari zai bayyana wannan abocin hadisi ne ko kuma abocin luga ana fahimta to ina so ku samu natsuwa ku ji daɗi ku riƙa koke wa Allah subhanahu wata'ala da ya tsuntsunto da ya rairayo ku ne yake so a wannan lokaci yayi amfani da ku akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ina so godiyarku ta share dukkanin wani alfahari godiyarku ga Allah ta share dukkanin wani takama don ba wani abu da kai ba kowa ka fi iya sallah ba ba kowa ka fi asali ba amma Allah ya tsinto ka sunanka dan hadisi sunanka mai hidimar hadisi to wanda Allah subhanahu ta'ala bai sa ya samu wannan girma ba to kada ka rena shi shi ma yana da wata kima yana da wani guri da Allah subhanahu ta'ala ya ajiye shi domin ya yi wa al'umma hidima a cikin rayuwa amma dai tsari na Allah subhanahu ta'ala yin da tsara rayuwa dole akwai fifiko wasu sun fi wasu sun fi wani ya fi wani ya fi wanda da ake tafiya akan wannan fifiko harka ce ta jarabawa idan ka abin da aka baka na daraja ka tafi da shi yadda Allah subhanahu ta'ala ya baka shi yadda yake so ka yi to shi kenan sai ka ci jarabawa amma idan kai alfahari saboda kana da kima idan kai alfahari saboda kana daraja idan ka raina wani sai kasance abin da aka baka baka san ba to babu raini babu warki a harkar ma'aiki alaihi salatu wassalam abin da aka san ma'abota hadisi shine su tsarkake kansu su tsarkake jama'a saboda me harka suke ta mai tsarki a cikin harkar tsarki Allah ka tabbatar da mu da digadigan mu da zukatan mu da himmar mu gaba daya akan hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam na farko aka ce tafarraqu li janabil mustafa wa rawu atharahu dhimna tahzibin wa qilqas lokacin da wani ya ganin cewa shi yanzu abin da ya fi barke shi malamai suna bayani cewa duk mutumin da haga yana wasu abubuwa ko kuma a ce yawanci in dai kaga mutum yana abu to yana ganin wannan abin ya fi masa idan mutum ka gan yana wata sana'a to shi a tunaninsa wannan sana'a ta fi kowace sana'a kuma ta fi masa idan mutum ka ga ya shiga wani fanni wannan fannin ya fi ba shi sha'awa saboda haka mutanen da Allah subhanahu ta'ala ya amfani da su domin Kautata mana ingancin rayuwa ta duniya don mu ji daɗin bauta masa wasu sai Allah subhanahu wata ya su a matsayinsu na likitoci wasu injiniyoyi har su suka kera mana ɗannan abubuwa da wancan ana fahimta da wannan da abin da kuke zaune a kai da komai da komai da wannan ma da nasa don mu shi an gane ko wataƙila saboda nisan tafiya ne daga ƙauyenmu ba zan iya karantawa ba ana ganewa kuma wajibi ne tunda na zuwa ban huta ba to amma da masu kira suka zo suka yi wannan gashi ina karanta a nan, kaga kenan ni misali duk abin da nake karantawa ban amfanan mun ga abin rubutu ba sai da wani yayi an fahimci kima kowa a rayuwa ko ana fahimta ko to yadda Allah ya ajiye kowa sai kai ya ɗauko ka ya saka a gidan hadisi ko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam kaga kenan abin da ya kamata kai shine ka gode Allah subhanahu ta'ala kuma ka kimanta kowa ka girmama kowa ka mutunta kowa babban abin da zai sa kuma darajar taka da Allah subhanahu ta'ala ya baka ta tabbata shine wato ka mai mutunci ka mai duk ba mai rini ba ba mai gani gani ba ba mai yi wa al'umma ko jama'a kallon hadarin kaza zama na ga wasu suna gingiri wanda ya tabbata yana gingiri tsakani da Allah ya miki ni kuma zan masa addu'a shi kuma idan Allah ubangiji ya amsa addu'ar zai more zai ji daɗi wanda duk yake gingiri ta shi wanda duk yake gingiri ta shi wanda duk kuma yake bai tashi bai saba umarnin ma baban gwani Allah za ka yi tsuntuwa eh Allah baka abin da kake so mai yawa an gane ko kai ta mamaki masha Allah me kake so ko kai da ubangijin ka ne shikenan ba gani تفرقوا لجناب المصطفى ورعوا اثاره ضمن تحقيق واقباس su malaman hadisi, gaba ɗaya ka cokar rayuwarsu sun sadaukar da ita kun gan su nan ba wangware yana karatun lauyanci a jami'ar bayan kun san kuma ana samun kuɗi idan mutum ya zama lauya kun san kuma cewa duk mutumin da um, lauci ne um, ne ku yana karatun lauyanci kun ba ku sani ba fasa wannan kwan ba kun sani ya ku kawo yana karatun lauyanci kun san kuma lauyanci ana samun kuɗi ana samun girma kuma duk wanda ya lawanci akwai wani abu da ake cusa masa a zuciyarsa cewar su kaɗai ne masana haka ake cusa lauyoyi haka suke yadda cewa su kaɗai ne lani su kaɗai ne masana da abin da ka sani sunan ka gari dan baka san doka ba ji su ba ji kabir kofa ba ana fahimta amma duk da haka sai Allah subhanahu wataala ya abin nan dinsa sai ya ajiye ce ga kayan arzikin kuna ana fahimta kujera ta a samu wani zai zauna sai gudun madina je ya karanta hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam malam basir ko a ah, mata uku aka ce za a aura mako ka guri ne kan da bi ko lokaci guda eh da gaskiya eh kun san mutanen ƙauye duk mutumin da ya taso a ƙauye shi ma mutumin ƙauye na irina duk mutumin da ya taso a ƙauye idan ya tasa akan yi masa ladan noma a yi masa aure an gane ko yawwa ba abin da zai yi banda yanzu da harkar zamani ta zo harka tattalin arziki za ga ana abin nan amma abin kunya ne a ce za ka aure da ɗanka a ce ya kawo na ah. kun misalin da za mu bayar shi ne daga cikin waɗanda Allah sau da ya azurta mu muke rayuwa da su na malaman kowanne ya samu wata dama a rayuwa amma jin cewar ga dama da ta ko kima ina gaya muku domin ku kimanta al'amarin kowanne sai da ya samu dama ya ɗauki damar nan ya jinjina sai aji ce gwara in je karanta hadisi a madina kun gan su nan ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu kuma duk mai yawan rai zai ga abin da Allah ubangiji ta nan musu nan gaba to ina so ku fahimci cewa kuma a cikin ku kowanne idan za a tambaye shi wataƙila akwai wasu abubuwa da ya aji ko ba komai akwai maganganu da ake faɗa akwai iskiranci da ake faɗa akwai kaza kaza da ake faɗa ga ma'abota hadisi ga masu karatun hadisi amma kuka toshe kunnuwa kuka ce kunki wannan ne fage wannan fili wannan aji na yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ta hadisi shi za ku shiga shi za ku yi ana fahimta to inda Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan shugabanni na ku yi haƙaƙa musu burin su kuma Allah ta samu burin Allah ya sa kowa kowa nan gaba nan da yan shekaru kowa ya ɗaura dal an zan ɗaura dal eh dakta wannan dakta wancan dakta wancan dakta waɗannan Allah ya amsa to a saboda yanayin lokaci sun dakata a nan mun karanta baiti tara a cikin baiti 67 da fata abin da muka ambata Allah subhanahu ala zai sanya ladansa gare mu gaba daya abin da muka yi kuskure dama mu idan masu kuskure ne abin da aka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su gaba daya Allah ubangiji ya yi mana albarka Allah ya muku albarka wannan ismi na Allah ya masa albarka Allah ya tabbatar da shi dukkanin shirye-shirye da ake na dauwa wannan sukul da wannan ismi na alqur'ani da wannan ismi na hadisi ubangiji Allah ya tabbatar mana da su Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu sa assalamu alaikum wa rahmatullahi Thank you. Então, siga assim. Allah ya saka da alkhairi dakta wai in ji 'yan magana suna cewa kura ce ta fito sai ta ci karo da akuya ta haihu tana lashe ɗanta ta lalasa ɗanta da rana sai kura ta ce oh masu abin kenan sun da rana ma suke ci wannan shi ne masu abin kenan wanda ya ji mukaddima ce aka fara abin da nake so in ja hankalin yan uwa a matsayin tariki akan abin da datta ya yi shi ne wanda ya cika malami kusa kuma mace tsakanin makaranci da malami iyayenmu da kakanninmu yawanci in mutum ya je makarantar allo ya dawo ya haddace alkur'ani ya iya harji ya san loga ya rubuta ya ɗau ahalari ya fara zuwa wajen ɗaukar karatu ya dakata a nan ya kama harkar kasuwanci zai zuwa cewa na makaranci amma wanda ya goge ya san ka'idoji na ilimi ya san ƙur'ani yadda ya kamata ya fahimci sunna yadda ya kamata ya fahimci fikihu da makaman ilimi irin su usulul fiqh da usulul hadith da kuma ilimin larabci da ilimin fatawa da alƙalanci da rabon gado ya yi gogayya da rayuwa a fage na ilimi sai a ce wannan malami to bambanci tsakanin malami da makaranci shi malami tun motsi ɗaya numfashinsa ma yana kusa ya zama karatu shi sa imamu ahmad kamar yadda ya zo a cikin manaqibu imami ahmad Allah ya kansa da rahama a majalisinsa sama da mutum dubu biyar suna zuwa majalisinsa amma ba dukansu ne suke zuwa ɗaukar hadisi ba ko wanda shi ba hadisin ne ya kashi ba don ba shi da kwakwalwar wanda zai iya rikewa abin da ya kawo shi kawai yana so ya gaya imam ahmad yake kaza ya da kaza saboda gaba ɗaya yana rayuwarsa ilimi ce to yanzu kun ga da yake mana bayani akan mukaddima kawai amma ya tafi mana bangarori daban-daban lokacin da muke kolawa a jami'a Abin da malamanmu suka gwada mana shi ne mu yi littafi mu samu littafi a gefe guda mu dinga rubuta duka wata fa'ida da muka ji ta ilimi to wasu daga cikin mu kawai sai su ta rubuta malam ya ce kaza sai aka ce mana ba haka ake ba ba komai ake rubuta ba sai abin da aka san ka'ida ce ta ilimi to wannan abin da suka gaya mana ya sa mun haddace abubuwa da yawa yanzu a nan da nake tsaye zai iya karanta maka ka'ida ɗari ta ilimi wallahi a irin wani abin na rufe akwai abin da ba karanta shi ne a littafi ba sai da na san shi sannan na zo na cikaro da shi a littafi musamman ka'idoji na hadisi da ka'idoji na usulul fiqhi da ka'idoji na fiqhu da kuma ka'idoji na tafsirin alqur'ani wanda kuma a nan malam yana karatunsa da yake ina na shagala da wasu tartibat ban tsaya na dawwana kawai din ba amma zan sake bin kasar din insha Allah da zarar 'yan social media sun yada zan sake bi in ji dan ƙara hakan ce ka'idodin da za su iya taimaka misali a ka'idodin tafsiri a irin fa'idar da malamai suke bayarwa a karatu wanda ba unwani ake musu ba na san cewa ashe galibi idan Allah ya ambaci kalma a ƙur'ani ta zo a na kira sai ya ƙara ambatanta kafin a yi nisa ta zo a ma'arifa to idan kana so ka tabbatar da shin wannan kalmar ita ce ta baya to kula da shin wannan ta zo da alif da lam wannan ma da alif da lam sai malamin ya ce mana saboda ƙa'ida tana cewa annakiratu idza udifat ila al-ma'rifa annakiratu إذا أضيفت إلى المعرفة كانت غير الأولى والمعرفة إذا أضيفت إلى النكرة كانت أين الأولى yace mana in dai kalma ta zo da alif da lam kama a ce alwaladu sai kuma can an ana magana sai aka ce waladu to wannan ba ne na ɗazu ba misali kamar ka ce ataitu amama alqa'ati fara'aitu falamma kharajtu ra'aytu waladan kad mata kaga na ɗaya waladu na biyu waladan to wannan wanda ya mutum ba shine wancan wanda ka gani saboda ka'idar ta ce nakiratu idza udifat ila al-ma'rifa kana ghayra kullah amma ku da ma'rifa ce aka yi idafarta ila nakira to kanat aina wa da ta yi ataitu amama al-qa'ati fara'aytu waladan sai na ga wani yaro Falan ma kharajtu ra'aytu al-walada kad mata to wannan wanda na gani din ne ya to na daɗe ina ta neman wannan ka'idar ban sami ta ba wata ina cikin karatu a babi na balaga sai na ci karo da mas'alar sai na ga kuma a can wajen tafsiri na ganta a ka'idojin hadisi ulumul hadis kuwa misalin ka'idar da na rike ta a karatu ina yawan ji ana cewa a'mash kana mudallisan Sulaiman ibn Mihran al-Kufi Abu Muhammad al-Kahili wannan ya sa a wancan lokacin har da zara an ce an a'amash ko haddasa na a'amash da na ji an ana kawai ne a gani na hadisin ba shi da amfani saboda a'amash mudallis ne shi kuma tadlisi a tadlisu a kadhib wa shu'bah ibn al-hajjaj da azumi a ahabbu ilayya min an wa shafi'i udallis والشافعي يرد أحاديث المدلسين har ma kuma ina su tambaya to a'a na min rijal sitta kuma a cikin ahadith dinsa akwai hadisan da akwai an ana a ciki kuma akwai su a cikin sahih bukhari da sahih muslim to ya za'a da wannan hadisa to cikin malamai na a yawan karatukan da suke ba ta suke bar mu ba da karatu ba kawai wani yana zuwa kan gaba sai zo kan hadisin da a'mash ya tabbis sai ce wa huna a amashi. ya ce to ku kula za ku saba da wata ƙa'ida da ake cewa a shi'ubatu bin al-hajjaj abu bisam al-ataki al yana cewa kafaitukum an tadlisi talata wannan kusan duk ɗalibi ya santa in dai mutum uku suka yi tadlisi kan ku damuni na na riga na na yi muku maganin wannan matsalar a cikin ya faɗa abu ishaq abdullahi ibn abdullah sadidi da al'amash abu uh, abu muhammad al-kahili sulaiman ibn mihran da kuma qatada kuna di'ama ibn qatada as sai ce ku duba mun isnadin nan ku ga shin hal alladhi rawa an al'amash shu'ba muka ce a ba shu'ba bane yace to da shu'ba ne ya rawaito fa muka ce da sai mu ce shikenan ma shu'ba ya ce ka bai kuma an tajlis talata yace to me za ku ci gaba da wannan isnadin sai muka ce shikenan sai mu je mu bincika wannan isnadin a wasu wuraren idan mun samu shi amash din ya sarraha bis sama shikenan fala ba sa sai mu karba da waccan karinan idan kuma amash lam yusarrih bis sama sai mu duba mu ga har ta ba'ahu ghayruhu idan ta ba'ahu ghayruhu in ya zama ghayruhu din laysa min al-mudallisin fala qabal wa idan kana min al-mudallisin fanahkumu alayhi kama yahkumu alayhi al-muhaddisin sai sai to ahsantu yace to amma akwai ta ka'idar da ba ku sani ba ko yake bai faɗe ta a matsayin ka'ida ba kawai ta muka yi muka rubuta sai ce tadrisul a'mash kala kala ne ibn hajar a cikin maratib ahlul taqdis ya kawo shi a banta ba ta uku kun taɓa karanta muka ce eh me ya faɗa game da su wanda wannan abin ya bada mamaki yawancin masu sifar da amash da tadlisin sau suka zaro wannan ka'idar da wannan malamin basirarsa ta kai zuwa gare su ba yawanci ne kawai amash mudallis ne kawai iyakarta kenan da an zo tarjamar sa Ahmad sai ka ce Suleiman ibn Niran Abu Muhammad ko Abubakar Bakar Al-Kahili Al-Kufi min rijal sitta lakinnahu yudallis lakin riwayat al-A'mash riwayat shubata anhu eh, mahmulatun ala sama haka dai yawanci muke cewa ko ko kuma haka muke koya mu sai sai ce in kuka zuwa ga ibn hajar ya ce a martaba ta uku tabaka ta uku su ne waɗanda tadrisin su ba shi da yawa to shi ma Ahmad ya ce yana cikin wannan tabaka ko kula sosai da kyau sai muka ce eh kwarai da gaske sai ya ce to kuma ka ɗauka a matsayin ka'ida duk wanda yake cikin manyan malaman amash wa'inda amash ya yi mulazama da su wannan ita ce ka'ida kawai muhallin shayi in dai yana cikin malamansa da ya nace musu to ko ya yi tadlisi wannan tadlisin samani ne yace wannan kuma ku ɗauke ta ka'ida yace dan haka duk inda wurin bukhari da muslim sun yi ruwaya a wajen a'mash tabihu duk inda wurin bukhari da muslim sun yi ruwaya a wajen a'mash ko da yayi an ana ko da ba a samu wannan an anar ya sarraha da sama'i a wani waje ba muddin malamin yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamansa kamar ibrahim nahari da sauransu to kawai wannan an ana samaki ce domin ko da ya yi dalisi a ta hanyar su to ya ji a wajen su wallahi ko me ya faru sai sai na zo ina takriji sai matsala ta sarkake min na wani lokacin ka sai ka hakura ka kwanta bacci ka roki Allah ya sa in kawaye gari ya buɗe maka wata hanyar da zaka ga yadda za ka warware wannan matsala kawai yanzu sai ya zanto da an zo gabar in ka ga ka duba nan ka duba nan ta tushe da ka tuno ka'ida sai ga a'a to me nake wahala ne a'ama shin nan ya rawaito ne daga wajen wani wani kuma min mashayikhi allazina lazama wallahi na ka'idar asali a baki na jita kuma tun da na jita na rike ta kafin na ganta a littafi na rike ka'idar su wata rana wani malami shek shamrani yana koyar da mu sai zo kan wata matsala kawai sai sai da ya hukunci akan matsalar sai ka mana wata ƙa'ida sai yake cewa annafsu idza kharaja makhraja al-ghalib lam yutabar mafhum sai ko na ci tunani na ci to a ashe dai abin da muka fahimta a mafhumul mukhalafa akwai kaidi annafsu idza kharaja makhraja al-ghalib lam yutabar mafhumu misalin ta kamar hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tu'malu al-maqi ba a hawa taguwa a tafi wani masallaci saboda girman masallacin a jiya ibada illa ila salati masajid sai dai ɗaya daga cikin masallatai uku al-masjid al-haram wa masjidi hada wa masjidi iliya a ruwayar abu hurairah iliya a wurin al-maqdis da kuma ruwayar abu basra al-rifai kenan sai wani ya ce maka ai manzan Allah ta yi ba a hawa abun hawa amma za a iya tafiya a kafa tunda manzon Allah bai ce ba a tafiya a kafa ba ta yi ba a hawa abun hawa sai malamai sun ce to ai abin da isa manzan Allah ya ce saboda yawanci masallatan da ake zuwa suna da nisa galibi sai an hawa abun hawa wannan da makarajar gani wa illa har wanda ya tafi a kafan ma in dai ya yi irin tafiyar da ake yi domin wannan niyyar ta ibada to ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalla qaidatu taqulu annasu idza kharaja ma kharaja al-ghali lam yu'tabar mafhumu to abin da nake so da ku wanda yasa na ne muku wannan dogon surutun shine idan ba yana karatu wata ila yawanci kun iya larabcin rakkazawa za ku yi ku fahimci ka'idojin da yake kawa domin abin da yake sa malami ya fi malami abu biyar ne ai in ka tara malamai duk sun haddace qur'ani kowannen su yana da ijaza kowannen su ya karanta littattafai ya karanta kaza inda ake gane bambanci tsakanin malami da malami kana so ka dauka karatu ma ka'idoji ne biyar rakki alaiha na daya sanin littattafai duk yawan haddaka in mutum ya bi ka sanin littattafai ya bi ka karatu sai dai kai hakuri shi yasa malamai duk motsi za ka sun ce maka littafi kaza na kaza sai na biyu sanin rijal domin imamu bukhari da ya zo wajen imamu ahmad a lokacin an hana imamu ahmad ba da karatu lokacin da ya shigo ya zo a makai lokacin mijina ta faru amma imamu ahmad sai ya gaya masa wasu rijal wanda zai amfana da su don haka abin da imamu bukhari ya samu a wajen imamu ahmad yana da yawa bai yi kasa da waɗanda suka samu masanin hadisi a wajensa ba abu na uku sanin wafaya shekarun mutuwa ba wanda zai iya kafa kansa akan haddace shekarun mutuwa sai wanda ya koshi da ilimi abu na hudu sanin ka'idoji ka'idoji na ilimi su kuma ka'idojin akwai malamin da yakan iya ce maka wannan ka'ida ce akwai malamin da kawai sai dai ka fahimta a cikin maganarsa to abu na biyar na karshe kuma sanin tabiqat nau'in nan ka'idojin yadda don akwai wanda ya haddasa kaida misali yanzu ka'idar al'akadu zai aqalli ma qil wacce imamu shafi'i Allah ya kansa da rahama ya kasa a tsara ta cikin alqawaid al kubra ta zama ita ce ta shida wani ya san fa amma zai san yadda zai yi ya ɗabbaka ta ba bai san aina ta take aiki ba a ina ne ba ta aiki to waɗannan abubuwan guda biyar inda za ka rike su duk lokacin da malami yake karatu in ka ji ya ce wane ya rasu shekara ta kaza iraki ya shekara ta ɗari takwas da shida maza ka rubuta wannan shi ne ilimin ko ya ce maka idan ka duba littafin kaza na kaza to maza ka rubuta wannan ilimi ko kamar yadda malam yake karyo ka'idoji yana jefo muku da ka ta ka'ida ko da yaranka ne ka rubuta ta har abada in ka rike ta ka zama malamin wannan ka'idar Abinda da nake so in gaya muku kenan kun ga mukaddima ce wani zai ce to bari in ya gama mukaddimar ya shiga cikin bayanin ma fara a wannan mukaddimar sai ka samu karatun da wata ba ka same shi a bayanin ba shi yasa ni wata ran je malami ya kware ma ina sha'awar in ga ya zauna ya tsawaita saboda tsawaitawar alheri take zama ina fata an gane to wannan nayi yi a matsayin tarihin lantarsa a kafin na rufe akwai yan uwa da suka halarci wannan waje farko dai akwai baban mu baki daya shugabanmu a sheikh yusuf imam Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara girma da ɗaukaka wanda shi ne dean na school of islamic and quran studies a wannan makaranta yana nan tare da mu kuma koyaushe yana tare da mu kalban wa ƙalaban malam ahlan wa sahlan sa'annan akwai student affairs officers wanda a nan muna da su guda uku akwai malam baba ali wanda ba wani abu da yake tabbata cikin an shiga na ɗalibai face da ƙoƙarinsa da gudummawarsa, yana ɗaya daga cikin mutanen da muka yi na surin a fes ɗin da ba abin da za mu ce musu sai Allah ya saka musu da alkhairi dattijo ne mai karfafa wa ɗalibai gwiwa mai ba da haɗin kai a kan dukkan wani abu na ci gaba shi ma yana tare da ku ne na biyun ƙarshe a daga hagu sannan kusa da shi akwai malam garin babba wanda duka al'amuran karatunku fayil fayil ɗinku na hannun Allah an danka su kuma a hannunsa sai ko in minkum illa waridha amma na hu? aqulu innahu hiya hu? huwa <laughs> sannan ga ɗayan shi kuma shi bai kamata in ce daga waje yake ba ma Sheikh Izzuddin Yusuf Obama Dawari malam ai sun san kowa sun Izzuddin ko malam ta shi ta ganka sosai to shi wannan ba wani abu da zan ce a kansa bari Allah ya sani ba wani motsi da zami shi ma face da shawararsa da taimakonsa wanda shine immediate koma surin ake din mu wanda shi malam garin babba ai malam mu ababa ali ya gaje shi bayan akwai abokanan mu da dan uwa malamai akwai malam abubakar da NTA malam tashi su ganka kuma lecturer television college a Jos kuma ɗalibin ilimi shi ma ga malam Ismail Galadanci wanda shi ma abokin hadisi ne ga kuma a malam Jamilu gwalmai marashi marasa shi shiga ah, yawa za ku dinga ganin sai yana ofisin hadisi kowane lokaci sannan ga malam jabiru gwammaja wanda shi ma yana da cikin yan uwa kuma a ne ba tashi shi shigan ka kai ma saboda gaba da abu muhammad annakisi da ah, kuma yana sai babban sakatare ta shi sai shigan ka kai ma ga shi ma ɗaya daga cikin abokananmu malam shamsu accountant za ku gan shi a cikin photo album din ya zo hannun ku insha Allah an ɗauke shi wani hoto ya yi kyau sosai to tashi su ganka shi yana ofishin kuɗi na makarantar nan to mizansa shi ne duk sanda ɗan hadisi ya samu wata matsala ko aka ce talarsa ta bata jira yake kai labari ma in ya jiyo zai zo da faɗa nisa ba a gaya mishi ba wallahi mun tafi da shi a kan kes ɗin wata ɗaliba a nan da kayan telar ta tabata da komai mun awoyi da shi a banki domin sarrafa matsalar ta ta kadai Allah ya saka mai alkhairi ga ɗaya da cin malamin ku malam Ibrahim Sa'id wanda shi ma malami ne a wannan bangare malam Ibrahim sai a tashi ina ganin su waɗannan baka ɗauke su ba yayyan su ka ɗauka ai an gan shi ko za ga tare shi da karatun muwatta ma ne ga masu kallon talabishin zan mika abin magana a ta shi ubanmu malam yusuf imam domin ya sanya albarka kafin nan kuma sai mu zarta mu tattara mu tashi sai allah ya kai mu sati mai zuwa mara musulmi Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد babban malami na ko babban malaminmu kuma shugabanmu eh, dr malam kabiru kofa wanda ya gabatar da lakca sannan da hod hadis wato malam abubakar baban gwale sannan student affairs sannan sakatare da kuma manya-manyan wato baki ne muku sallama irin da manyan ɗalibai ne muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a gaskiyar lamari wato na shigo an riga an fara lakca amma duk da haka wato na fahimci inda lakcar sa gaba ko da dai ba ni da topic din amma ina shigowa na dan saurara sai kawai na ji inda lacca ta sa gaba to dama gaskiya lamari ita wannan lacca an ba wa ahlinta dr malam kabiru kofa a bangaren hadisi za mu iya cewa a duk makaranta ko kwance a gaba ɗaya matasa gaba ɗaya a yau to malam kabiru kofa ina daga cikin wanda idan ba a ce shine na farko ba to gaskiyar lamari ba za a ce ga kuma wanda ya fi shi ba a dai matasa abin da ya shafi hadisi malam kabiru kofa sai dai a cira masu tuta kuma alhamdulillah haka kuma alkur'ani alkur'anin ma shi ma wato da yake cewa yana addu'a kaza kaza Allah ya sa a hada mana gaba daya to shi fa Allah ya hada masu tana Allah ya hada masu to gaskiyar lamari ya faɗa abubuwa wato akan ahlul lahi da kuma ahlul hadis ahlul qur'an da ahlul hadis wato gaskiyar lamari ko da yaushe abin da na fi jan hankali wato akan cewar mutane su lura da duk wanda yake Allah ya zaɓe shi ya ba shi alƙur'ani to wannan ba ƙarawar ni'ima Allah ya masa ba alkur'ani ina da mu'jizozi masu tari yawa amma malam kabiru fa a yanzu ya faɗi waɗansu da yawa cikin lakcarsa ko da dai ba wai cewa yayi wannan mu'jiza kaza ce ba wannan mu'jiza kaza ce ba wannan mu'jiza a a a bayaninsa akwai mu'jizoji da ya faɗa na alkur'ani masu tari yawa daga ciki ni zan iya wato halarto da waɗansu cewa alkur'ani wato ina daga cikin mu'ujarsa cewa in dai kana karatun ƙura'ani ba ka ƙosawa. mu'ujiza ce ta ƙur'ani. matsawar kana karanta shi duk yadda kai ga karatunsa to ba za ka ji ka ƙosa ba sai dai gajiya sannan yana daga cikin mu'ujiza alƙura'ani duk mai karanta alƙura'ani kullum haske yake karawa Kullum za ka same shi wato a cikin farin ciki ba za ka same shi da wato ƙuncin zuciya ba sannan mu'jiza wacce zan iya cewa kusan ta alkur'ani ta gaba daya ne. wallahi duk wani ilimi da yake duniyan nan ko menene shi kowanne ilimi ne kowanne fanni ne daga cikin alkur'ani ya fito daga cikin alkur'ani ya fito saboda haka duk wani wanda zai yi matuciya da cewa ya karanta kaza ya karanta kaza ya karanta kaza idan likita ne idan wato mai zuwa sama ne idan ilimin bauyi ne idan menene ne duk wanda zai ma tuciya daga littafinka wato abin Allah ya hore maka dinnan daga cikin sa ciro shi ko menene ko menene ko wanne fanni ne alqur'ani daga cikin aka cire su to kun ga gaba ɗayan ilimi na duniya wato daga alqur'ani ya same shi saboda kuma ba a gama fitar da wato ilmai da suke cikin alkur'ani ba domin ubangiji cewa yi wa ma'utitin miyar ilmi illa kalila duk wannan fannonin da kuke gani na duniya na ilmai na duniya wallahi dan wani digon farce ne kawai wanda ike aka ciro shi daga cikin alkur'ani kamar ka sa dan yatsa a cikin ruwan wato ruwan da aka cika drum da shi ka sanya dan yatsa ka fito da dan ka wannan dugwa shine kwatankwacin abin da wato aka sanar da al'umma daga cikin ilman da suke cikin alkur'ani saboda haka alkur'ani yana tarin wato hikima masu yawa hikima da darajoji da kuma mu'ujozi da yawa saboda haka wannan kaɗan daga cikin alkur'ani kenan kuma shine mazari na farko sannan ahlul hadis malam yayi mana magana akan ahlul hadis cewa su ne suke biyewa wato ahlul alquran taku da taku idan ahlul qur'an suka taka suka dauke kafarsu ahlul hadis su suke sanya kafarsa wannan wato takun nasu ahlul hadis Allah yayi mana ni'ima ba karama ba domin wato kalamin manzo sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa da tabbatarwarsa dukkaninsu wato sune wato mataki na biyu a shari'a wato sune ne almasdar sani ko ga hukunci ko ga ko menene na rayuwa na rayuwar duniyar nan da ta lahira gaba daya to wannan hadisi shine masdar na biyu saboda haka to kuma wato masu hadisi ko in ce mu ma dai ba zan fitar da kaina ba ko da dai ban yi nisa ban yi zurfi a cikin hadisi ba amma ni ma na ni ma mai hadisi ni ma ni ma malamin hadisi ne ko ko mai neman hadisi ne saboda haka mu masu hadisi sai ni wa Allah godiya da Allah ya zaɓe mu ya danka mana wannan daraja ko ko ya ba mu wannan ni'ima wato ta kasancewa mu zama mataki na biyu daga wato ma abota alqur'ani sai zama sai mu to mu ne wa Allah godiya kuma a ƙarshe in ne muku munna in ne muku munna da fatan alheri da fatan dukkan abin da kuka yi Allah ya sanya albarka a cikinsa duk abin da ake nema Allah ya tabbatar da shi Allah ya ba da najahi fa'iki Allah ya ba da najahi gwaggwaba yanda zai ba mu dama mu ci gaba wato da karatu duk da na san rayuwa tsari ne na ubangiji kuma ba wanda zai tsare ba wanda zai kauce wa tsarin da Allah ya masa to muna fatan Allah isa yayi mana tsari na cewa mu ci gaba da karatu musamman karatun hadisi da alkur'ani Allah zai taimaka mana da kyau a cikin rayuwa Allah ya taimaka mana Allah ya ba mu sa'a Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu rabauta da alkur'ani da wato hadisi baki da wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi da kuma muna cikin malaya yana cikin gabatar da bayani sai ga ɗaya daga cikin manyan malamai na wannan kasa kuma a manya-manyan jigajigai a wannan makaranta a shek mushtaba ibrahim abubakar ramadan malam magajin malam eh, limamu Ko an ce limamin kano ko kuma ce limamin gwamnatin kano yana gaba gwamna na bayansa ga shi na kusa da ta mana ai ana so a dan tashi a kamana kuma shi ne tipiti din na yanzu insha Allah mana da an tashi sai za a gan shi ta yanzu sai abu na karshe saboda sallah ban sani ba malam basiru yawa eh shi malam da kuka gani qur'ani gidansu ne eh, a garin nan ne a ƙasar nan wanda zai yi magana qur'ani to dole ya taɓa gidansu ni kai na a gidansu na samu qur'ani alhamdulillah ina fahimi ga wannan a ah, shek malam karam Allah ya gafarta masa da rahama duk wani bai iya makaranta na Qur'ani ko na fassara to muna da yakinin Allah da kai masa gada saboda ya gina mutane ya kuma gina al'umma shi ya kuɗe kwakwalen mu da ilimin qira'at kuma shi ne farkon alƙalin alƙalai na musabaka na Najeriya kuma ya wakilci Najeriya a lokuta daban-daban a musabaka ta duniya Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya ƙara amfani da bayansa. sani wanda baban ku malam basiru shu'aibu abu bilal ko yana da wani abu ba fi na magana da da alibar alaikum wa da malami akan hadarsa dukan ku shaida ne akan abubuwan da aka fara so insha Allah za su mana amfani duniya da lahira abin nan da suke da fa'ida kuma farawa aka insha Allah da haka ne bane ga shahil min lura’i ba wanda ya zo ya isar ga wanda bai zo ba akwai magana da malin ya lalle za mu yi da ta gaskiya magana ta hukumar nan wanda suka rubuta attendance da wanda ba su rubuta wanda ba su zo ba za mu bibi wannan magana gaskiya da haka lalle a dage a halarta din ba yake a gayyato yan uwa da abokai su ma su amfana da abin da za a gabatar insha Allah ina ga wannan shine jan hankali da nake mana to lalle mu dage eh, sati ne zuwa insha Allah karfe 10 in Allah ya za fa fara Allah ya mana jagora to ɗalibai idan an gama ku tsaya eh, shugaban eh, ittihadi ko shugaban kungiyar ɗalibai na hadisi zai gana da ku da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إن شاء الله زما لك ولا نسأل الله تعالى كريم يقوم من إن شاء الله Allah ya wani ala sannan wannan insha Allah social media yau za su yada mana wannan abin da aka yi zaman da aka yi a shafin mu na abiki za ka duk wanda yake so sai ya download shi kuma wannan na bidiyo din Ah, za su tace shi su gyara su yi ɗan suna sun gyara za ku roƙi su ba mu kwafi sai ɗan media ɗin sai su zo duk wanda yake so sai ya je a samu shi a memory ko a flash dan ya zanto a dinga muta ba a bai kamata a yi rawar ilimi ba kuma mu na hadith 2 already sun yi rijista dama mu na hadith 1 su taho tare da na hadith 2 su ma su ma free idan haka ba na siyarwa ba ne karatu na waje su ma su zo su ci albarkacin yan ciki amma dai mun saka wani dan abaramzi na shahada tun da shahadar nan take sai an buga su kuma ba sa cikin tsarin student affairs wayannan kun ga alban hadisi sun yi registration duk da cewa kuɗin nasu diya da ba akan hidimar su da wani wane ne album ko album ko wani abu amma dai insha Allah department eh, tare da taimakon kungiyar suna kokari su iso sun su yadda za a gudanar da abubuwa an fahimta ko so don haka su din wannan muzakira wanda yake bukata iya kudin buga ta ne ka iya kudin da aka yi fotokofi ne za a mutum sai ya fansa sannan shi kuma certificate din yana jin an ce wanda yake bukata cikin yan waje an gama a bashi shahada to sai je rijista a wajen su naira ɗari biyar ko sai ba su naira ɗari biyar sai su rubuta sunan shi su ba shi in an gama sai a rubuta satifiket a bashi amma yan ciki Allah da za a ba su satifiket insha Allah san da za a bani hoto Allah ah, wayanda kuma ba su registration ba kuma ɗauke musu zuwa ba su zo amma dai dama akwai listin a hannunmu kuma dai wannan ka'idar da muka sa ta farko ita ce za ta